assalamu alaikum kowa da kowa uh, aminu jetan na san mutane da yawa za su yi mamaki na kira sunan aminu jetan um, uh, ah, alal haƙiƙa aminu jetan mutane za su yi mamakin abin da zan faɗa a kan shi ni da aminu jetan ba mu san juna ba wato jama'a kun san wani abu abin da ban ji daɗi ba shine da ba ba ni na fara zuwa na fara samun bawan allah da na bashi haƙuri ba na tashi a bacci yau na dawo daga tafiya daga jos na dawo abuja so da na dawo na gaji ina kwance ina tashi da na ɗaga wayata ina shiga tiktok ɗina sai na ga adam zango ya yi following ɗina na san mutane suna ta buɗe account da sunansa ina shiga sai naga ainihin page shi ne na kai minti ɗaya ina kallon wayan amsar da na samu da naga ya following ɗina shine ya yafe min duk wasu abubuwa da na mai na cin mutunci wanda ba daidai ba ina kallon wannan abun sai da na ji shock na so a ce ni na fara roƙansa ko kuma ni na fara bashi hakuri ko kuma ni na fara neman yafiyansa so wanda ya tabbatar min ya yi nasara a kaina saboda duk mutumin da za ku samu wani ishu ya zama shi ya fara jin cewa bari ya yafe maka wannan yana nuna maka cewa ya fi ka zuciya mai kyau kenan na yi matukar farin ciki da abin da ya faru tsakanina da adam yau a lokacin da na ga ya in ɗina na yi follow back na je na ce mai dan Allah dan annabi ya yi haƙuri kuma insha Allahu ba zan sake bari da ni dai ba za a sake cin mutuncin shi ba kuma ba zan sake bari wani wanda ke kusa da ni ma ya ci mutuncin shi ba ya ce min babu komai wallahi ya yafe min so na ji daɗi na yi farin ciki dama kuma komai adamu ba sa'a na bane adamu ya girme ni gaskiya ɗaya ce adamu ya girme ni adamu yana da ɗaukaka a duniya abubuwan da ya faru dai ya faru na rashin sani da wasu abubuwa so a karo na farko da na ƙara fitowa ina cewa adam zango ya yi haƙuri da duk abin da ya faru tsakanina da shi ba zan sake cin mutuncin shi ba a duniya insha Allah kuma ba zan sake bari wani wanda ke kusa da ni ya ci mutuncinsa ba zan yi iya kokari na kamar yadda na ga mutane na ta magana cewa ina ɗaya daga cikin wanda na bada contribution na shigan shi wannan halin to in dai haka ne to zan yi matukar kokari kuma in bada contribution wajen sha shi farin ciki in sha Allah iya kokarin da zan iya a social media na yadda Adamu mutumin kirki ne dan ina faɗa da mutum ba shi yake nufin ba mutumin kirki ba ne akwai abubuwan da yake na kuskure kowane ɗan adam zai iya daidai zai iya ba daidai ba ni na yadda saboda ni adamu bai taɓa haɗuwa da ni face to face ba amma ina ɗaya daga cikin mutanen da a da muka ba da contribution wajen cusawa mutane soyayyar adamu da gaya wa mutane adamu alkhairin adamu ni masoyin adamu ne da fan ɗin shi ne na gaske akwai mutanen da ke tare da shi irin su fala su da su gaya mai babu irin abin da ba mu yi a kansa ba wanda bai ma san muna yi ba shine cikakken soyayya ka nuna wa mutum soyayya a lokacin da bai ma san kana yi ba bai san ka ba akwai su suna nan wa'anda za su gaya mai cewa da mun so shi bai ma san muna yi ba wallahi so aka si aka samu kuma na yi kuskure kuma na karba kuskure na kuma ina mai bada haƙuri kuma na yi farin ciki da har ya fito ya ce ya yafe min kamar yadda nake gaya muku duk kankantan abin da ya haɗa ka da mutum a duniya sai kun yi hisabi da shi a gaban Allah in ba ka da gaskiya kuma sai Allah ya karɓa mai hakkin shi a wajen da ba abin da za ka iya yi to amma abin farin ciki shine ka samu maslaha da wani mutumin da ka mai kuskure tun a duniya ce ya fi ma in ka je gaban Allah ba ka da wani hakkin da Allah zai ɗauka a kanka ya sa mai so na yi farin ciki kuma na ji daɗi kuma hakan ya kara tabbatar min kai mutumin kirki ne kuma ƙalubale na rayuwa dama akwai bidiyoyinka da kake cewa yawan yanayin ɗaukaka ka yanayin makiyanka a industirin hausa babu mutumin da yake da ƙarfin ɗaukaka irin naka a industirin hausa babu mutumin da yake da ƙarfin masoya irin naka sai yasa ƙarfin makiyanka za su fi na kowa yawa sai yasa za ka haɗu da ƙalubalen da ya fi na kowa yawa ba mutumin da yake ganin ƙalubalen da kai kake gani me ya kawo haka saboda ka fi kowa ƙarfin soyayya ƙarfin masoya ƙarfin ɗaukaka dole ƙarfin ƙalubalen ka zai fi na kowa ina matuƙar godiya kuma ba ma kai ba insha Allahu ba zan ƙara bari ma da ni a ci mutuncin wani ko a kafa hoton wani a zage shi ko a yi abin da bai kamata ba insha Allahu zan yi kokari in kiyaye a matsayina na dan adam wanda ina daidai ina ba daidai ba a matsayina na wanda na san wani abin da nake daidai ne wani ba daidai ba babu wanda ya fi karfin ya yi kuskure kuma ba wanda baya kuskure ina daidai ina ba daidai ba a ma'amalance a yadda na ma'amalance ka wasu abubuwan na maka kuskure da yawa kuma ka ce ka yafe mun kuma ni ma duk abin da ka mun cikin rashin sani ko na kuskure wallahi na yafe ina matukar godiya kuma Allah ya yarda na faɗa a karo na ƙarshe ba zan sake cin mutuncin ka ba ba zan ƙara barin wani ya ci mutuncin wani ba ma in ina da halin da zan yi magana saboda abin da nake ƙara faɗa shine duk wanda kaga Allah ya mai ɗaukaka a kowane ɓangare Allah ya kafa maka hujjar da zai tambaye ka ranar gobe kiyama ne duk daman da Allah ya bani a TikTok idan ban yi abin da ya kamata ba sai Allah ya kama ni da wannan laifin shi ya ga dama ya ɗaukaka ni kuma shi zai kama ni da hujjan ɗaukakan da ya mun Allah ya rufa mana asiri shawara ta ta ƙarshe shine bosman duk duniya babu wanda zai ɗauke maka matsalar ka in ba Allah ba kamar yadda ka ce ka san kayi kuskure wajen fitowa ka yi wata magana dangane da iyalinka to mu har yanzu shine kiran da muke wannan kuskure ne kuma insha Allah yadda ka ce ba za ka sake ba muna fatan har abada ko me ya faru tsakaninka da iyalanka kar wani dan adam a duniya ya sake ji Allah ya rufa maka asiri duniya da lahira Allah ya biya ma bukatunka duk abin da yake ka. Allah da ya yi ka shi kadai zai iya ma magani muna roƙonsa Allah ya maka maganin matsalaka cikin gaggawa Allah ya ƙara maka ƙarfin masoya Allah ya raba ka da sharrin makiya ina matuƙar godiya jama'a duk wanda ya zama masoyin Adam e zangwani abubuwan da ke faruwa tsakanina da Adamu bai mai daɗi ba ina mai ba da haƙuri don Allah kuma na yi alkawari da sunan Allah ɗari ba ɗaya ba zan sake ba insha Allah wassalamu alaikum